radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sana rana na yau Litinin. Muhammad Amin Ibrahim kiwa ake muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. bayan sai mu kawo muku ne na labaran wasanni daga shi kuwa sai mu kawo muku ne na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu hada su gyara zama kuma su jaɗin shirin amma kafin nan bar mu kawo muku shirin ko kun santa da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin biyu ga watan mayan shekara ta 2022 da daidai ɗaya ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 215 da suka gabata a ranar irin ta yau aka rataba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin iran da kuma faransa akan cewa faransa za ta aike da kwararru a bangaren aikin soji da kayan aiki zuwa kasar iran domin taimakawa iran ɗin wajen kwace wasu yankunan ta da rasha ta kwace a ɗaya bangaren kuma a bisa wannan yarjejeniya ita kuma iran ɗin za ta yanke dukkanin alakar ta ta kasuwanci da siyasa tare da ƙasar ingila sannan kuma za ta goyi bayan ƙasar faransa a yakin da take yi da ingila da rasha a lokacin hakanan kuma yarjejeniyar ta kunshi cewa a duk lokacin da sarki napoleon na ƙasar faransa ya buƙaci kwace wasu yankuna na ƙasar india daga hannun ingila iran za ta taimaka masa wajen isar da kayayyakin yaƙi zuwa indiya da kuma bayar da dama ga sojojin ƙasar faransa su ratsa cikin ƙasar ta iran zuwa indiya da take makwabtaka da ita kamar da kuma za ta taimaka ma faransa idan yaƙi ya ɓarke tsakaninta da ingila a cikin ƙasar ta indiya bayar ta hannu akan wannan yarjejeniya wasu manyan jami'an sojin ƙasar faransa sun iso ƙasar iran a matsayin mashawarta da kuma koya wa sojojin iran yadda ake dabaru na yaƙi da ƙasashen turai amma bayan wani lokaci ba da jamawa ba sarki napoleon ya karya wannan yarjejeniya inda ya koma ya haɗa kai da rasha kuma ya ki taimaka ma iran domin sake kwato yankunanta waɗanda rasha ta mamaye da ƙarshen masu saurare kuma san cewa shekaru 503 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan mayan shekara ta 1519 leonardo da vinci shahararren mai fasahar zane ɗan ƙasar italiya ya rasu an haifi da vinci a shekara ta 1452 a kasar italiya kuma ya mayar da hankalinsa ne ka cokaf akan zane-zane masu ƙayatarwa inda yakan zana wurare da sararin samaniya da kuma mutane ya ƙara samun shahara bayan tafiyar da ya ne zuwa ƙasar faransa a shekara ta 1506 inda ya zana hoton sarkin ƙasar faransa na lokacin wanda hakan ya ba shi damar ganawa da sarkin daga lokacin ne kuma ya samu karbuwa a fadar mulkin ƙasar faransa kuma sunansa ya watsu a cikin kasashen nahiyar turai yanzu haka akwai wasu daga cikin zane-zanensa a dakunan tarihi da ake ajiye wasu daga cikin muhimman kayayyakin tarihi a kasashen italiya da kuma faransa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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. An yi ƙoƙarin kashe shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ba tare da samun nasara ba. kungiyar hamas ta jingina wa jagoran juyin juhali musulunci dangane da taimakon da take samu daga ƙasar iran sannan za ku ji cewa kan kasashen turai ya rabu a lokacin da rasha ta rufe famfon iskar gas ga wasu kasashen kungiyar yanzu kuma ga cikakkun labaran kafafen yada labarai da dama sun ba da labarin cewa wasu mutane wa'anda ba a bayyana sunayensu ba har yanzu sun yi ƙoƙarin kashe shugaban ƙasar syria bashar al-assad a daidai lokacin da yake shiga masallacin alhassan na birnin damascus babban birnin ƙasar syria don halartar sallar idi a safiyar yau litinin tashar talabijin ta almanar ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa an yi sallar idi tare da shugaban ba tare da wata matsala ba amma wasu hotunan bidiyo da aka yada a kafafen sadarwa na zumunta sun nuna kokarin da wasu suka yi na kashe shugaban a lokacin da yake kokarin shiga masallacin har ila yau matar shugaban kasar wato asma'u asad ta bayyana cewa jami'an tsaron kasar za su yi duk abin da za su iya yi don kama wa'anda suka yi wannan yunkurin wanda bai sami nasara ba gwamnatin kasar siriya dai da jami'an tsaron kasar har yanzu ba su faɗi wani abu dangane da yunkurin ba kakakin kungiyar hamas wacce take gwagwarmayan kwatar kasar palestino da aka mamaye daga hannun yahudawan isra'ila ya mika godiya da kuma jinjinawa ga jagoran junju hali musulunci na ƙasar iran imam said ali khamnai dangane da irin tallafin da ƙungiyar da kuma al'ummar falastinu take samu daga ƙasar iran a gagarumin jihadin da suke yi da yahudawan isra'ila tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta nakalto abu ubaid kakakin rundunar izuddin kassam reshen sojoji na ƙungiyar hamas yana faɗar haka ya kuma kara da cewa jajircewar da jumhuriyar musulunci ta iran ta yi duk tare da matsalolin da take fama da su tare da al'umman falastinu abin yabo ne da kuma godiya musamman ga imam said ali khamnai kamfanin dillacin labaran iran press ko kuma ip na ƙasar iran har ila yau ya nakalto abu ubaida yana cewa dakarunsa suna miƙa godiya ta musamman har ila yau ga janar hussein salami kwamandan dakarun kare juyin hali musulunci a nan ƙasar iran dangane da goyon bayan da yake ba bawa gwagwarmayar al'ummar falastinu a daidai lokacin da gwamnatin kasar rasha ta rufe famfon iskar gas ga kasashen poland da kuma bulgaria saboda kin sayan iskar gas inda kudaden rasha wato rubel tuni dai kamfanonin samar da iskar gas na kasar jamus da kuma italiya sun bude asusun rubel a bankunan rasha da suke turai don sayan iskar gas inda ga kasar rasha tashar talbijin ta aljazira ta turanci ta bayyana cewa kan kasashen turai arabe yake dangane da sayan iskar gas daga kasar rasha da kudin rubel a daidai lokacin da shugaban kasar rasha vladimir putin yake cewa babu iskar gas duk wanda bai biya da kudin rubel ba ƙungiyar tarayyar turai dai tana ƙoƙarin ganin dukkanin kasashen ƙungiyar wanda suka dogara da kasar rasha don sayan iskar gas da su haɗa kai don tunkarar kasar rasha kan yakin da take yi a ƙasar ukraine sannan su sami wasu hanyoyi na samun iskar gas da kuma makamashi ba daga ƙasar rasha ba amma da alamun ƙungiyar ta kasa haɗa kan ƙasashen don hakan a halin yanzu dai da alamun ƙasar rasha ta sami nasara a kansu don a dole za su sayi iskar gas da sauran bukatunsu na makamashi da ƙasar rasha da kuɗaɗen rubel alhali su ne suka fara ɗora wa ƙasar rasha takunkuman tattalin arziki labarin ya kammala da cewa rasha za ta sami kimanin dala amurka miliyan 850 a kowace rana daga ƙasashen na turai wanda zai bata damar ci gaba da yakin da take yi a ƙasar ukraine masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugaban majalisar mulki ta ƙasar sudan abdul fatah al-burhan ya yi kira ga gamayyar jam'iyyun adawar kasar zuwa haɗin kai da kuma ajiye dukkanin bambance-bambance da ke tsakaninsu da gwamnatinsa tashar talabijin ta aljazira da ke ƙasar qatar ta nakalto janar burhan yana faɗar haka a saƙon taya mutanen ƙasar murnar sallar idi karama har ila yau labarin ya ƙara da cewa shugaban ya bayyana cewa a shirye yake ya haɗa kai da dukkan jam'iyyun siyasar kasar wa'anda suke son ci gaban kasar sudan da kuma ganin cewa ta fita daga cikin ɗimbin matsalolin da take fama da su a halin yanzu a wani bangare kuma shugaba burhan ya ce dole ne a sauya wasu dokoki a ƙasar ta sudan saboda kawo ƙarshen rikicin ƙabilanci wanda ya ƙici ya cinyewa a wasu yankunan ƙasar a saƙonsa na sallah ƙarama shugaban tarayyar najeriya muhammadu buhari ya bayyana cewa akwai fatan za a kawo ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane a ƙasar nan gaba kaɗan kamfanin dillacin labaran gwamnatin najeriya nan ya nakalto mai bawa shugaban ƙasa shawara kan al'amuran watsa labarai malam shehu garba yana faɗar haka a matsayin goron sallah daga shugaba buhari ga musulman ƙasar wanda suke bukukuwan sallan idi a yau litinin a cikin wani rahoto a rubuce da ya karanta a madadin shugaban ƙasar shehu garba ya ce shugaba buhari ya ce a watan da ya gabata an kashe shugaban kungiyar iswap ɗaya daga cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasar sannan dubban mayakan ƙungiyar boko haram da na iswap ɗin suna miƙa kansu da makamansu ga sojojin ƙasar dangane da ƙaruwar satar ɗanyen man fetur a kudancin ƙasar kuma shugaba buhari ya ce duk tare da labarai masu daɗi da suke fitowa daga yankin na ƙoƙarin tsaftace yankin daga gurɓataccen man fetur amma har yanzu akwai wasu marasa kishin ƙasa wanda suke ƙoƙarin gurɓata yankin da ake haƙa man fetur a kudancin ƙasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. ban da kuwa saurari cikakkun labaran duniya daga bakin tahir amin bari mu kawo muku shirin na labaran wasanni ai saurare lafiya. labaran wasanni matasa da sauran masu sha'awar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni wanda a cikin mai kawo muku mai labaran wasanni da suka shafi ƙarshen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu sun ci da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu bar mu shiga cikin kwarai shirin inda za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta Mamelodi Sundown ta dauke kofi bayan ta doke Hasakas Ladies ta kasar Ghana da ci biyu da babu a wasan karshen da wato final suka buga a wasan zakaru ta mata wadda hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF a takaice ke shiryawa. Wannan shine karan farko da muka yi nasara a wannan gasar in ji wata 'yar wasa. Wasan kwallon kafa na mata na Afirka na samun ta goma shi sosai kuma abu ne mai kyau gare mu. kuma za mu zama abin koyi ga sauran mata. An fitar da jadadin sunayen kasashen za su wata da juna a gasar kwallon kafa ta mata cin kofin nahiyar Afirka da kasar Morocco tsaki bakunci kuma za a buɗe kallabin wasan ne a ranar biyu ga watan Yuli na shekara ta 2022 da muke ciki. Kuma a raba kasashen zuwa rukuni uku a Rukuni, A akwai kasashen Morocco mai saukin baki sai kuma Burkina Faso, Senegal sai kuma kasar Uganda. sai rukunin b idan ta kunshi kasashen kamaru zambia tunisia da kuma kasar togo rukunin c kuwa yana kunshe da da kasashen najeriya afirka ta kudu burundi sai kuma kasar botswana manajan kungiyar kwallon kafa liverpool jorgen club ya faɗi cewa cin gasar premier da kungiyar ta yi zai ƙara taimakawa sadio mane dan wasan ƙasar Senegal ɗin nan samun damar iya lashe kyautar Ballon d'Or ta bana. Sadio Mane ya jagoranci tawar kwallon kafa ta ƙasar Senegal a watan Fabrairu wajen ɗauke kofi a gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar Afirka kuma ya jagorance ta wajen samun gurbi a gasar kwallon kafa cin kofin duniya da za a yi a ƙasar Qatar a cikin wannan shekara da muke ciki. Ƙungiyar kwallon kafa ta Flying Eagles ta 'yan ƙasar shekaru 20 ta Najeriya ta buga wasan sada zumunta da kanta da makwabciyarta ta jamhuriyar Nijar inda ta tashi wasan kunnen doki babu ci. wasan da aka buga a birnin niyami na kasar nijar shine wasan sada zumunta na farko da tawagar ta yi a cewar shashen take yi na halittar gasar kwallon kafa kofin wafu b da kasar nijar za ta ɗauki bakunci. To yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar Asiya inda za mu a kasar Iran kuma za ku ji cewa magajin garin Tehran ya jinjina wa 'yan wasan tsalle-tsalle na ƙasar Iran musamman wanda ya yadda da karawa da abokin karawarsa bai hude saboda nuna goyon baya ga Falasɗinawa. 'Yan wasan da aka gayyata a wajen bikin suna wasa ne a ɓangaren chess, badminton, gobal, ƙwallon ƙafa, washu da kuma boxing. bikin ya samu halartar babban jami'a kungiyar gwagwarmaya ta hamas khalid alhayya kungiyar kwallon kafa ta najima zandaran ta ɗauki kofin hafiz bayan da ta lalata abokiyar hamayyar ta aluminium arak da ci ɗaya da babu a wasan da suka buga a filin wasa na azadi da ke nan birnin tehran a ci gaba da fafatawar da ake a gasar zakarun kwallon kafa na ƙasar iran kuwa a gobe talatan allah ya kai mu za a kira tsakanin sharu hudro mashaha da sana'at naft abadan shi kuma misr sanjani ta kara da fajr sufosi naft masjid suleiman kuma za ta kara tarto jibi da rabon allah ya kai mu za a buga tsakanin sefahan da istiklal sai kuma hafadar da zobahan alminiyon arab kuma za ta kara da nasajima sandaran ita kuwa fulat ta buga da gurgahar sirjan sai kuma police ta kara da faikan har yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta istiklal ita ce a sahun gaba da maki hamsin da shidda a saman tebur sai kuma Hispanin da maki hamsin yayin da Sifahan ke bi mata da maki hamsin da hudu a matsayin ta uku. To yanzu kuma da zango a nahiyar Turai inda za ku ji cewa ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta lashe gasar La Liga karo na 35 ƙwallon kafa ta Real Madrid ta lashe babbar gasar La Liga ta Spaniya gama wana 35 a tarihi. Real ta cimma wannan tarihi ne bayan doke Espanyol da ci hudu da babu a yammacin Asabar a filin wasa na Santiago. An sallama wa Real kofin ne duk da cewa sauran wasa hudu a kammal gasar. Daga cikin wasannin da suka ragewa ragewa Real Madrid shine wanda ta buga da abokiyar hamayyar ta Atletico Madrid. Sauran su ne Levante da Cadiz da kuma Real Batiste. Hakan na nufin mai horar da kungiyar kwallon fata Real Madrid Carlo Ancelotti ya kafa tarihi a matsayin koci ɗaya tilo da ya lashe gasar La Liga ko kuma ya lashe gasar League a manyan ƙasashen turai guda biyar ya ci gasar Serie A a AC Milan da Liga 1 a FCG sai Premier League a Chelsea da kuma Bundesliga a kungiyar Bayern Munich yanzu kuwa ta rage tsakanin Sevilla ta biyu a tebur da barcelona ta uku da atletico madrid ta hudu real batis ta biyar da real associated ta shida da villarreal ta bakwai waɗanda dukansu ke da damar zuwa gasar zakarun turai ta champions league a baɗi wakilin pogba ya mutu yana da shekaru 54 da haihuwa babban ejent ɗin ƙwallon kafa da ya fito da manyan 'yan ƙwallo a duniya ya mutu yana ɗan shekaru 54 a duniya ɗan ƙasar netherlands da Italiya na wakiltar manyan 'yan kwallo irin su ɗan wasa Boban Borussia Dortmund, Ilin Haaland da na Manchester United Paul Pogba da kuma na AC Milan Zaitan Ibrahimovic. Marigayi shine shugaban zauren kwallon kafa da jagorantar gabatar da agent da kuma 'yan wasa. idan muka lega bangaren gasar premier kuma a yau litinin za a kira tsakanin manchester city da brentford yanzu aka dai kungiyar kwallon fata manchester city ita ce a saman tebur da maki 83 sai kuma liverpool da maki 82 yayin da chelsea kuma ke da maki 66 a matsayin ta uku sai kuma champions league kungiyar villarreal za ta kira da liverpool a gobe talata har yanzu dai manchester ita ce ke da maki sha biyu a saman tebur sai kuma fcg da maki sha ɗaya yayin da kuma rb leipzig ke da maki bakwai a matsayin ta uku a tebur ta masu saurare duka duka iya abin da suka gani a cikin shirin gan lokacin da aka ɗaura shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin amma a tabe mu a mako na gaba jin mu dauke za dan labaran da suka shafi wasanni ta ba kafin na amma don wani sarrafa shirin ya kammala ni ma da gunshin ke cewa ku zama lafiya kuna iya ci gaba da biyan shirye-shirye mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa, ai saurare lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saki saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kayatarwa da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su jaɗin shirin to ba ta bata lokaci ba bari mu gabatar muku da mawaƙin mu da muka gayyato muku a cikin shirin namu wato maisam tahiri domin jin irin waƙar da ya tanadar mana در نگاهت میما همزاد هماسه هم نشین توفان پیروزی انتباز دستی کرد ای بغز شکسته در گلوی انسان همزاد هماسه هم نشین توفان تو را زخار و هست میگیریم ما خاک تو را به تین و زیتون سودن ارداف نفاق و کف هست میگیریم ارداف نفاق و کف هست میگیریم To a gaida mai samtahiri a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu kuma sun ji daɗin wakar kuma an ne zamu janin zamu shirin sai a wata sarar za ku ji mu ɗauke sabar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da koshin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na yara gizo wato www.hausatv1.ng Ramgino و تنهاست روح بیتابی که هر روز بعد تنهایی دل به تو بسته وای از من مثل هر شب از عشق قصه ای رویایی دارم وای از من تا نبارم چون باران بر نمیگردم به دنیا یا دل کندن یا دل بستن من با عشق تا زنده میمونم من دور از تو تو دور از من من پایان این عشق میدونم دردی پنهون در جان داریم دلتنگی ببین درمان ما نیست خاموشم من خاموشی تو خاموشی بدون پایان مانی بی من رفتی رفتی رفتی رفتی بی من رفتی بی تو موندم عشقی بین ما بود و پنهون شد من دور از تو تو دور از من چشمی گرگ کرد و دلی خون شد دردی پنهون در جان داریم هنگی ببین درمان ما نیست خاموشم من خاموشی تو خاموشی بدون پایان ما نیست to don ne kawo ƙarshen abin da mai gabatar muku amma da yake masu wani daƙiƙoƙi ga takaitattun labarai. An yi ƙoƙarin kashe shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ba tare da samun nasara ba. Ƙungiyar Hamas ta jinjinawa jagoran juyin juhali musulunci dangane da taimakon da take samu daga ƙasar Iran. sannan za ku ji cewa kan kasashen turai ya rabu a lokacin da rasha ta rufe famfon iskar gas ga wasu kasashen kungiyar tuma saurare ya zama wajibi mu jarin zamu shirin a nan ganin lokacin da aka ɗiba mana ya riske mu sai a tarbe mu an jima da yamma domin jin mu ɗauke su a ɗan shirye amma kafin na amadin tahir amin da kan labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.